Hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko? Haka. <laughs> Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid. Ɗaya daga cikin kallafan da suka bakunci shirin wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa. ‘Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka fara waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Banda hira da kallabin shirin ta mako, abin da ya ɗauki hankalin wannan shiri a lokacin shine batun auren wuri wata matsala da jamhuriyar Nijar ta ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace ƙananan yara. kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai gajin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun yi wa 'ya'ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar. Wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar 'yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Koko Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsalar da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta. Mu ƙungiyoyin mata, ko da muke yi buskan wannan al'amari na kare hakin yarinya ƙarama a buskan fannin arme ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi a ma yarinya aure. Ina son in sanar da al'umma ta mutu duniya duka da kasattu matuƙa ta ƙasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. Paske yau tukunan mu abin da muke yi horar da muke tukuna. Sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abin da muke ce ma sensibilization. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karama yarinya a da da ya gai an mata arme sai a yi abin da muke cewa kame sai gani da an ta diya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kaman nan da ake in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji zata je gidan surukai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harkar kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin armi da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban kalla sun kaga yarinya ya shekara goma kalla masha Allah ta kai gare ni ni mai shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta ƙoshi kenan da an ka gidan miji ko ciki za ta ɗauka cikin nan ta ɗauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa kan ta aihuwar da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wala sai kai sati kana na'urar cikin ɗaki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu di ba ga zamanin ganin yanzu yarin da ta yi kaji an ci an mata sai wannan ke kai mu ga illar yoyon hitsari yau ma sha Allah ba ga wadda mata a ƙasar Nijar suke wahala buskan yoyon hitsari ka di ba ga wadda mata ke wahala buskan sai da ake ma mata paske wannan sai zare daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu ɗaya biyu uku sai a ce wai kenan aihuwa ta tsaya ga ɗiya uku an da ta faske sai zanen bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allahu ni sai ne aihuwa shidda yalla na gabana sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayenmu to yanzu ya ban duniya kaga an yi irin wannan yaya babu mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana arme bane ba arme lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi cikin hanyoyi a yi cikin ka'ida a yi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi alme ba kuma a kuma ana wayo na wayo kaina yanzu tarbiyya ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyyar da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji ya kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talabijin da muke gani wannan rezo sosai da muke gani wannan intanet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa ga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sarwartar da mu ga zamani paske duk abin da ga ɗiya mace za ta yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyyar da mu muka ɗauko ya kamata mu horar da mu buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya, inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative ta yi tsokaci akan wannan batu. Al'amarin satar yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba. ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ‘ya'ya idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba waɗa ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga Kano nake haifaffiyar fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun isa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga naija ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shida wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido a kan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa 'ya'yanmu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya yake ba in kaga ɗa ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai ba ne ba ko ina a duniya na an san an yi wannan abu ba daidai aka yi ba. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce hajiya hafsat marshal 'yar siyasa 'yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi wace ce hajiya hafsat hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko haka <laughs> sunana dai hafsat abubakar garba sa'id To, an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid. Daga ina aka samu wannan sunan? Kamun mu ci gaba daga ina aka sunan mijina kenan. Eh miji sunan mijina kenan da ya tashi shi ya shiga min da littafi na su aljannar duniya wajen gasa. To kin san kuma maza a siyuzar ya selfish da ya je sai ya sa sunan sa kawai. <laughs> Sannan aka samu sunan. Amma ya yi ƙoƙari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin. A ba shi da wannan matsalar shi. Shi ya je kai littafin amma maimakon ya sa sunan babana sai ya sa sunan shi ko yanzu sunan shi ne ya shahara ba na babana ba. Allah sarki. Wace shekara kenan? To na shiga competition ɗin dai 72. Na zo a na biyu eh, Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi ya zo na ɗaya wannan gasar. amma littattafan sun fito a 72 kuma daga baya yan eh, suka yi gobara sai aka sake da printing 1980 to me ya baki sha'awar um, fara rubuta littafi to ai na taso na tara ana yi ne a gidanmu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sun san rubutun su na addini ne mm-hmm. ba na hira ba ne so na taso na tara ana rubutu a gidanmu mm-hmm. to kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su da masu ina primary five na rubuta shi mm-hmm. saboda wata senior sister ɗina da zama gurinta ta yi min aure mm-hmm. ta samu ɗan tangarɗa wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da ƙabilanci mm-hmm. ta kawo balarabin libya maimakon bafulata ɗan uwanta sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauransu su dalilin da ya sa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition na wannan na Nigerian Publishing Company mm-hmm. shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki mm-hmm. sai na shiga gasar tare da shi. A ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, arewacin Najeriya ma a Kano. inda yawanci galibi zaki ga eh, a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin eh, abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar tasgaro ya aka yi har aikin eh. san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na muhammadiya da na boko mm-hmm. babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa 'ya'yansa maza kuma ya encouraging din mu duka mai karatu ni kaɗai ce ma ba da degree a gidanmu amma duk sauran kanye na daga mai PhD sai mai master sai muna ina da professor biyu a gidanmu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya yi karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hana nashi ya karatu na boko ba inda mm. kowanne da irin amfanin su da yake fitowa ba wai lalle lalle idan ka yi boko za ka zama lalatacce wani abu wannan duka a da ne ba a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu ba mu bambance mu ba to gaskiya ba mu ba ya ba mu iko mu karatu kamar sauran maza sa maza to hajji hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so me muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana. To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano mhm. na so karatu a Shahuci Primary School za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji ɗaya. Mhm. duk mun yi wannan yi wannan a shahuci primary school daga baya sai aka kai babana kaduna mhm. da aka kai shi kaduna sai na shiga lea ta, ta kaduna wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan na zan shiga aji uku sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi zaria sai na shiga nurul huda wata islamic uh, makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a nurul huda sai kuma aka sake mai da babana kano hmm. sai na shiga abin uh, provincial girls school a lokacin sunanta provincial girls school mm-hmm. to a nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara ga secondary school to a nan ne karatu na sannan na ɗan taɓa karatu da abin nan british abin nan bennett correspondence college mhm. na yi karatu briefly duk da daji ban zama kwas ɗin da na ɗauka ba mhm. to sai karatun muhammadiya kuma gaskiya a gida ne don gidanmu kakanmu yana ajiye almajirai daga all over the world kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata to mhm. bayan nan na yi aure to shi ma wanda na aura ɗin da yake ta hanyar ita sai wannan yayar wata ce shi balarabin yaman ne mhm. yana zuwa gidan nan da ya so magani na ina abin nan sai yake cewa yaya ta waye wace ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai yake to shi kenan matata ce daga lokacin nan ya zo sai dinga kira na matata da haka sai na dinga gudu ma mm-hmm. na ji ya zo sai in gudu boye to haka dai har Allah ya aka yi auren to shi ne big history dina a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa lokacin da ni aure eh. shekara goma sha hudu ina da 14 years ne aure duk karanci karancen da ne na yi shi a gidan mijina ne. To bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatunki ba? No, wallahi ya bani encouragement yadda nake so da na biye mishi ma da har university har dokta da na zama. Mhm. Kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tun da kina karance karance kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma. don mhm. ina da littattafai yanzu ba talatin waɗanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban ƙara ba ma ba su da iyaka mhm. to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne by the time da aka yi rice sakin cikin cikin ga na yi using interest in je in zauna a ajiyar karatu sai sai ya ci gaba a gida. shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin kallabi a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu Muna godiya ta musamman ga dukan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. Ya salamu, hayya hayya salamu, mata na zama